يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاض فوضا عظيما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 inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin muwatta imamu malikin rahimahullahu ta'ala idan ana bi da karatun na cikin kitabul hajji a kitabul hajji yau insha Allah za mu tashi babi na arba'in da takwas babu hadayil muhrimi idza asaba ahla babu hadayil muhrimi idza asaba ahla bismillahir rahmanir rahim qala al musannif رحمه الله باب هدي المحرم إذا أصاب أهله وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي قال وقال علي بن أبي طالب وإذا أهل بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما باب هدي المحرم بابنا هدايا ga هدي المحرم لن يأتي muhrimu nan mai aikin haji ihrami sawa'un na umra ne ko na aikin haji saboda haka babul hadil muhrimi hadayan mai aikin haji ko mai umra idan asaba ahla sai idan ya so ga iyali ne ya samu iyali ne ma'ana ya yi jima'i ko ya kwanta da iyalin shi to in haka za a ce to kenan hadayi sai an ƙara fassara ta sai a ce ba hadaya ba illa dai ta jawuzan kila malam ya ce mata hadaya wanda kuma babu illa game da haka na amma in zo ma iyali na a ce in ka zo ma iyali a azama wani abu wanda kamar za mu yi za mu yi bayani a azama wani abu na dabba da zaka yanke wato ba a ce mai hadaya me aka ce masa fidiya fidiya to a kula a hance akwai hadayu akwai fidiyatu sannan akwai jaza'u saidi dama mun ce duk laihin da an kai in na irin a aski irin sanya tufafi ɗunkakku irin waɗanda aga jikinmu irin sanya turare irin irin laihukan nan dai mahazuratul ihrami waɗanda aka ce mai ihrami ya an haramta ya yi to daga cikinsu irin irin zoma iyali da dai sauran wani abu mai kama da haka nan idan mutum ya yi wani laifi wanda aka cewa laifi na to in ka ce ka yanke dabba to ba hadaya aka ce mata ba fidiya inda aka samun hadaya kamar kayi tamattu'i ko kayi kirani ko kayi wasu abubuwa da masha Allah da su a kula hadaya cikin aikin haji ta ƙarin ladata cikin ayyukan haji kai wani abu wanda ka ƙara samun lada sai a ce hadayu hadayu shukuranin ko amma in ya zan jibranin na laihi kai za a azama wani abu to sai dai a ce mai ko hadayu jibranin ko kuma a ce mai fidiyatu to wannan da kila daga baya bayana malam zai cewa ko ko malaman fiqh sun haka ma cewa fidiyatul muhrim ba hadayu ba kula sosai game da fansa ko fidiya ga mai ihrami in yayi dukan mahazuratul hajji ko kuma musamman mu tsaya ga wanda muke kai ne don bayani ya fi ya sha bamban da saura ehin ga wanda ya zo ma iyalinsa ma'ana ya kwanta da ɗiya mace a cikin aikin haji da yaushe da lokacin da ya shiga ihrami har zuwa ran goma ga wata ya yi jifa kamun ya yi jifa mun san ran goma ga wata na nahari in ka zo mina farkon abinda da za ka fara yi in akwai hali a fara jifa ko in jifa aka gama jifa sannan a zo a yi mi sannan a zo a yi yanka in ka yanka sannan ka zo ka yi aski ko sosai ko wanda suna sanannu wanda aka farawa duk da dai if'al wala haraj if'al wala haraj ta tabbata ko da ka gabatar da wani abu kamun wani babu laifi amma tartibi mustahab wanda an ka fi sani jifa wanda aka yi tun da sati to da sadda ka shiga ihrami ko nawa ko nawa ga wata ka shigo har zuwa ran goma ga wata sadda ka yi jifa kamun jifat to duk abin da ya faru tsakani shi ake hukunci bayan jifa wannan daban an fahimci wannan Allah dauki sarki cewa yayi alhajju أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج waɗannan an ce ba a ko to bai taɓa faruwa zamanin manzo alaihi wasallam wani zo ma iyali cikin aikin haji ba bai taba ma faruwa ba hani ya zo ko sai sun ka hannu wannan na nuna ma darajar sahabbai da ƙoƙarin kiyayewa ba a taɓa zuwa ba saboda haka babu wanda ya taɓa zuwa da iyalinsa bale ma batun ba iyali ba wani fiski wani abu daban shi yasa hadisi marfu daga manzo sallallahu sallam wanda ya zo ma iyali ne kwanta da iyali ne ga abin da zai babu shi mun fahimci haka duk wannan sai mun ƙara yi wa ƙasa sai mu samu cikin asarus sahaba saboda haka duk wata mutum ya kwanta da iyalinsa ko ko mu ce ya kwanta da ɗiya mace ko wace iri ta ko ba haka ba ba a sami fatawa ba sai cikin asarus sahaba to a fatawat alhamdulillah sai ta zo rututu ba ga sahabi guda ba sahabbai da yawa kuma alhamdulillah abin ban daɗi sai ba a samu saɓani ba yanzu dai misali ga cikin muwatsa imam malikin a hadisin farko mutum uku a jere da juna a umar bin khattabi khalifa na biyu a musulunci sannan ali bin abi talibin khalifa na hudu a musulunci sannan abu huraira amirul muminin na fil hadisi ko to duk ga su an yi ittifaqin fatawa kamun mu zo mu je fatawa na gaba kenan malam yace haddathani wa haddathani yahya an malik annahu balaghahu anna umar ibn al-khattab umar ibn al-khattab wa ali ibn abi duk da yazo balagan kaga kenan ya samu matsala ba amma bari zamu karshe zamu ji wani abin yake an wa ali ibn abi talib da ali ibn abi talib wa abu hurairah da abu hurairah su ilu an tambayi su an rajulin daga mutumin da asaba ahla ya zo ma iyalansa wa huwa muhrimun bil hajj alhali a cikin aikin haji faqalu dukansu sun kace yanfuzani yanfudhani zalunna yanfuzani wani bugu na sa dalun yanfudani a zalunna yanfuzani su miƙe ga aikin hajjinsu su ci gaba na yanfudu ko ka ka ka, keta wani abu ka wuce ya ma'sharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bi sultan shine mikewa ratsawa ka wuce yace su ratsa su shiga mutane a yi tai yamdiyani li wajhihima su ci gaba da abin da suka yi abin da sun ka fuskanta su ci gaba da shi sun sadu da iyali fa eh aikin hajjin nan ya lalace fa amma a ci gaba aikin hajji ya da wannan ka'ida makola duk wani abu da kana cikin ne ya lalace ba shi kenan ka hice ba kana cikin sallah sai kai sai rihiya kucce ma ina wani ci gaba ba sai dai kawai ka bilkita ai ko assalamu alaikum baka cewa duk assalamu alaikum in ta in tana sallah to za ta sallar ko walkata dai za kai kai ta zuwa arwalla ehin amma ga aikin haji shi ko ya lalace sai an tunhaye shi don aya cewa ta yi wa atin hajja wal umrata lillahi sai an cika mu kiyaye wannan ka'idar saboda haka bai cewa a ai bari ya kace ya koma miƙaci ya koma doko wani ko ba haka ba yayi argargan argargin kamun dai arfa ya hankura a ci gaba yamdu ya nile wajahima hammi hatta ya qadiya hajjahuma har su gama aikin hajjin su in suka gama aikin hajjin su thumma alaihima hajjuk hajj cuƙadilin sannan a bisa gare su ma'ana ramuwa a rankon wannan hajji akwai hajjin shekara mai zuwa hajju ƙabilin hajju ƙabilin idan idafata hajju an jinga zuwa ƙabilin ƙabilin kuma sifata an ka shahi mai sifat hajju amin ƙabilin hajjin shekara mai zuwa to shi kenan a kansu sai sun haji shekara mai zuwa sannan walhadai sai su yi hadaya hadaya na mi na jibranin hadaya ga wani aikin haji wanga da sun kai laifi sai su yi mai hadaya saboda jibranin wannan gibi wannan baraka wannan laihin da an ka samu na kusanta iyali sai su dan goge wannan laihin duk da fa iyalin na amma an yi shi lokacin da bai halatta ba mu fahimci wannan qala sai malik yace wa qala ali ibn abi talib amma ali ibn abi talib yace ya kara dukan su aka sun ka bada hukunci ko to fatawa alu ta dan karu da wani hukunci ya dan kara dan wani kandagarki dan yace ba in sun ka dawo wa idza ahalla bil hajj min amin qabil idan suka shiga aikin haji shekara ta da matar da miji sun ka dawo tare tafarraka a raba su su rabu kai ya goba ganin ta hatta ya kadi ya hajji wanda sun gama aikin haji don kada abin da ya faru ba kuma faruwa yau ko mashi amma dai fatawar duk guda ce ko fatawar duk guda ce haka muka samu Umar bin Khattabi Abu Huraira sannan da Umar bin Khattabi Ali bin Abi Talib da Abu Huraira akwai wani hadisi wanda Abdul Muhsin ya ka a cikin littafin sa hadisin dai ne na mun san shi wanda al Hakim ya kawo shi yana cewa da yake shi ma an bata haka nan na cewa batun eh, mutum ya zo ma iyalinsa ko kuma ya dai zo mace a cewa yi hukunci to ba a samai ba a zamanin manzo sallallahu sallam kan haka ba a babu wani hukunci marfu'an daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kila sarahatan ko ba haka ba sai ce amma daga cikin dalilan da an ka ƙara samu ko hukunce hukunce ma rawahu amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi dama mun san wannan asari wannan sanadi afwan mun san wannan sanadin wannan sanadin yana cikin wannan hadisin zanja yana cikin hujjan masu hujjar cewa hadisin ko sanadin an amur bin shu'aibi an abihi an jaddi hadisi ya tabbata ya inganta wannan sanadin daidai na mun san amru ibn muhammad eh, ibn shu'aibi ibn muhammad ibn abdullahi ibn amr bin al ko ehin shi in kace daga amru to sai kace an abi an amr bin shu'aibin sai kace an abihi kaga daga shu'aibu ko sai kace an jaddi daga kakanai kakan wa kakan shi shu'aibu ba kakan amru ba kakan shu'aibu shine mi shine babban sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn amr wannan hadisi daga cikin dalilan da suka kawa cewa lalle hadisi na muttasili abinda ke faruwa dai shi shu'aibu ka cewa anna rajulan wani mutum ata abdullahi ibn um abdullahi ibn um amr ya zo wajen abdullahi ibn amr sai daga cikin al'abadillah ko guda hudu guda hudu mun san su yas'aluhu an muhrimin yana tambayar sa game da mai aikin haji waqa'a abin imra'atin da ya fada ga wata mace eh sawa'un ko lalata ko halat ko haram mun dai fahimta ya tara da wata mace ya tambayi wa ya tambayi Abdullahi bin amrin ko inji wa inji Shu'aib ce ina zaune kusa ga kaka na Abdullahi bin amrin sai ni ga wani mutum ya zo ya tambaye shi ya hukuncin mutumin da yana cikin aikin hajji ya tara da mace faqala sai shi Abdullahi bin amrin ya ce mai idhab ila zalika ga wani mutum ne can ta hika tambaye fasalhu sai ka tambaye shi ƙala shu'aibu sai shu'aibu ce falam ya ar-rajula shi wannan mai tambayar bai san wani na ba bai san wancan shi awwa ba saboda haka fa zahabtu ma'ahu sai nake tare ce zo mu tai tare don kai ba kowa ke baka san shi ba wane ne fasa'alna fasa'ala ibn umar muka tai ashe abdullahi ibn umar na da yake shi a cikin sahabbai shi ya san shi wancan kaga ba kona abdullahi ibn umar umar ko faƙala sai abdullahi bin umar ya ce mai batsala hajjuka hajjinka ya lalace faƙala rujji mutumin ya ce to ma asna umi zan yi yan sai in koma waje in koma ɗaukowa ko yayi ƙala sai ya ce a'a ukhruj ma'an nasi ka hita tare da mutane wasna kama yasna'una duk abin da sun kai kai fa in adrakta qabilan in Allah ya kai ka bai qabilan ay aman qabilan Allah ya kai ka baɗi fa hujja sai ka zo ka yi aikin haji wa ahadi kai hadaya mun gane wannan fara ja ila abdullahi ibn amr sai shi wannan mai tambaya yadda inda wanda ya aikai wajen abdullahi ibn amr wa ana ma'ahu muna tare ji shi shu'aibu fa akhbarahu sai bashi labari yace to ga abinda wanda ka tura ni waje ne ga waje yace fa qala sai yace to izhab ila ibn abbas ta da shi waje ibn abbas a ce waje abdullahi ibn abbas shi ma fasalhu shi ma ya tambayi qala shu'aibu sai shi shu'aibu din nan an jaddihi ko yace fa zahabtu ma'ahu ni tai tare da dai wannan mutumin mai tambaya ila ibn abbas zuwa wajen abbas abdullahi ibn abbas afwan abdullahi ibn abbas fa sa'alahu sai ya tambayi shi fa qala lahu kama qala ibn umar shi ma ya fada mai kamar yadda ibn umar ya fada mai na cewa aikin hajjin ka ya lalace amma kuma babu wanda za a yi sai ka ci gaba a gama da kai ɓatacce na amma a gama da kai baɗi Allah ya kai ka rayuwa ta kai sai ka dawo ka yi wani sabo sai ya mai wanda Abdullahi bin Abbas ya faɗa mai fara ila Abdullahi wanda Abdullahi bin Umar ya faɗa mai ila Abdullahi bin Amr sai koma dawa inda ne wanda ya aika na farko wajen Abdullahi bin Amr Abdullahi guda uku kenan ko bin Amr Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Umar wa ana ma'ahu in ji dai wannan shu'aib ce ina tare da shi fa akhbarahu sai ba shi Abdullahi bin Amr labari qala ibn Abbas yace shi ma bin Abbas ga wanda yace irin ne wacce amsa ta bari sun makalu sannan shi mutumin ya ce to kai malam kana ta aiki na mata kulu anta kai mi a fahimta ka kai kai mi a fatawakka kala sai ya ce ƙauli zance na misilu ma kala kamar da sun ka faɗa ma wanda sun ka faɗa ma kenan da abdullahi ibn amri da abdullahi ibn umara da Abdullahi ibn Abbas duk fatar su guda ko mutun nawa ga hadisin da muka samu na muwadda Umar bin Khattabi Ali bin Abi Talib Abu Hurairah radiyallahu mutun nan su ma plus uku dukan su fata wasu cewa ni cewa in kana aikin haji kai ka ka kusanci mace aikin haji ya kare ko ba koma ba sake dauka sai dai ka hankura a gama da kai kuma in ji bin Abdul ya ce duk cikin sahabbai ba a samu wanda ya saba mata wasu ba babu wata fata wadda an ka ce wani ya ce akasin haka kila fahimta illa dai wani ƙara tsauri ɗaya ya yi bari mu ji tsaurin za mu karanta mun dai fahimci wannan ko wannan hadisi imam al-hakim ya rawaito shi a juz'i na biyu cikin mustadrak nashi hadisi na tabbatacce shina cikin hadisan da suka hujja cewa ga amru amru hadisin an an amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi sun ka ce mausul wasu ciya suka shi shu'aibu lam yarwi an jaddihi yace to wannan hadisi sai ƙara nuna ma kutu kutu karara gashi da shi aka yi ta yawo da kaka ne ya aika wajen Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Umar kuma su dawo kuma ya koma aikin su wajen Abdullahi bin Abbas sai ƙara nuna ma ashe ma duk gaba da Shu'aibu din nan ba ga kaka ne direct din ba har ga Abdullahi bin Umar ya karbo har ga Abdullahi bin Abbas ya karbo ashe duk abadala nan ma ya karatu gare su kina fahimta Allah ya samu gane fatawa ta fatawa ta gaba yanzu mun samu abakar sahaba ba su da mai sabani ko wa haddathani an malik wa haddathani an malik an yahya ibn sa'id annahu sami'a sa'id ibn al-musayyib yaqul ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم فلم يقل له القوم شيئا فقال سعيد إن فقال سعيد إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك فقال بعض الناس يفرق بي يفرق بينهما إلى عام قابل فقال سعيد بن المسيب لينفذا لوجههما فليتما حجهما الذي أفسداه فإذا فرغا رجع فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه ويتفرقان حتى يقضيا حجهما ga wata tambaya yanzu yanzu wanda aka rubuta tana da alaka da abin da ake karatu yace shin wai hadar da anka ce yayi shi wanda yayi zo ga matar shi ba mun ce sake haji shekara mai zuwa bai hadaya shin hajjin da ya lalace zai yawa hadaya shin ko sabon haji ko ba haka ba to shi kenan ya saurari karatun ya jiya ya saurara dai bari mu gama na karanta ta yanzu yanzu wa hadathani an malik an yahya ibn sa'id annahu sami'a sa'id ibn shi yahya ibn al-ansari mun ko imam eh, malamin malik tabaka sadisa yake annahu sami'a sa'id ibn al ya ji sa'id ibn al wannan mun san manya manya babbana daga cikin manya manyan tabi'awa ya kula yana ce ma almajirai ne tambaya ta yake musu tambaya kacici kacici ji ko sun iya ko ba su iya ba mata rauna mi za ku ce min mi za ku mi kun ka gani fi rajulin waqa'a bi imra'atihi ga mutumin da ya fada ya zo ga mata ta waqa'a bi zuwa a kula larabci ba waqa'a ala ba waqa'a ala hadu da sama ya farmata kila na gyaran silin ko wani abu ko ba haka ba shi waqa'a ala amma waqa'a bi zo mata yayi a kula sosai waqa bi imra'ati waga lungu na na malamai ko waqa bi imra'ati wanda yazo matarsa wa huwa muhrimun yana cikin aikin haji falam yaqul lahu alqawmu shay'a da ya musu tambaya haka cikin mutane babu wanda ya ce kuma kowa ya shiru ko dai ba san amsa ba ko babu mamaki dun bata da hadisi marfu'an ko kuma mi ko kuma ladabi na ɗalibai saboda su samu ƙarin ilimi bari su yi shiru kar su ɗaura abin da an gare su ce musu shi kenan abin nan shi na bai ba su wani ilimi ba sai su yi shiru faƙala sa'idu sai sa'idu ya ce bari na ba ku wani labari inna rajulan wani mutum wa qa'abin mura'ati ya zo ga matarsa wa huwa mu yana cikin aikin haji fa ba'atha ila madina ya aika han madina madina ya aika yas'alu an zalika yana tambaya game da wannan ba san lokacin da saidu musa bai lokacin da ya ga magana ba ko cikin madina yake madina ne mun kasance dan madina na sa'id musayyib dan madina na amma mu sani ba ko lokacin da ya kawo ga magana ya je basara ko ya je kufa ne ko yaya kasance mun san surikin abu hurairah na ko abu hurairah ya rika gwamnan basra ya rika basra a matsayin gwamna kamar kufa kuma a matsayin gwamna ko ba mu sani ba dai lokacin yana yawon ɗalibtaka ne a ba garin madina ba ko ko garin madina yake yace har sun ka aiko nan madina kiyaye dai wani abu ya taɓa faruwa mai kama da wannan na mutum ya zo ma iyalinsa aka aika madina faƙala abun nasi ya ce sai sashen mutane suka ce mai wannan ba san suwa mutane ba nasu cikin sahabbai ko nasu cikin wari ne shi sai ibn sa'ib tabi'ai amma dai son yake ya kizgine magana ya yi wa magana gyara ya nuna kamar ba haka yake ba amma kyakyace kila shi yasa ma ya sunan wanda ya bada fatawat saboda wanda ya bada fatawat ya dan tsaurara sosai dazumi mun ka ce ali ibn abi ya kara cewa muka Ali ya ka Ali ibn Abi Talib ya kara da cewa baɗi in Allah ya mai da su shi mijin da matar to da sun yi ihrami fa idza ahalla ko to araba su har su gama aikin haji sannan su haɗu ko ba haka ba kaga wannan haka an ka sani haka babu illa game da haka na to Ali ibn shi dan kara da haka kuma wannan kila duk da saddu zari'a na ko an san saddu zari'a na'am to yanzu ga wani kila dun ba mu ce Ali ibn Abi Talib na Ali ibn Abi Talib cewa sai an ihrami to shi ko ga wani fatawar da yayi ta dan ƙara tsauri he da ta ari mi yace qala ba'd nas ce wasu mutane sun kace yufarraqu bainahuma ila amin qabil darrar da sun ka dan sadu din nan abin na bana ya lalace ko to a ce kowa ci gaba da aikin darrar na araba su habbadi ila amin habbadi ko ba in sun ka dawo su yi aikin hajju daban-daban in sun ka gama farilla ta samu gare su yanzu sun tsaye da farilla Allah ko wato sannan su yabe da sun ga dama amma a raba su kila da kila da nan da ajin bana zuwa ba ina ganin takaici ina jiya ko horon su na da yake amma bai da alaka da abin ko ba haka ba eh amma dai amsa dai tana hitowa inda sun kai ihlali ko don gudun kada a irin na dazu amma dai wannan to shi na yake sun yi gyara cewa dabbana da faru wallahin har sai bari a raba su shi na yace fa qala sa'id ibn musayyib ni kan wada zan ce haka take nan iltifati na yayi madadin ya ce fa qultu to kai zan akwai fahariya kai zan akwai raddi shi na mai magana sai ya ce to abinda sa'idu bin sa'ibu shi kan zai ce an fahimta yana nuhin kai ne to shi kan abinda sa'idu bin sa'ibu zai cewa liyanfuza liwajhihima batun dai aikin hajjin su zarce su miƙe su ci gaba da huskar su ci gaba da sun kata samma ma hajjahuma su cika aikin hajjin su allazi afsadahu wannan da sun ka bata fa idza faraga idan sun ka gama aikin hajjin faraga fa idza faraga ta fansa ko fa idza faraga idan sun ka gama aikin hajjin raja'a su dawo gida tare fa tare raja'a fa in adarakahuma hajjun qadilun in hajji na baɗi shi yau shi a ƙabilun hajji na baɗi in Allah sa ya biya iske suna da rai suna da hali to fa alaihi mal hajju to ya wajab gare su yi aikin hajji wannan shekarar wal hadayi mai tambaya an gane ai fa in adrakahuma hajjun qabilun fa alaihi mal hajj wal hadayi idan hajji na mai tahowa ya zo su yi aikin hajji ila da kila Amsar ko magana da yin da farko hajjin da zai yi wannan eh, sa'in hada yadda zai yi ta shekara in ta dawo wazewa wani hajji zai wa shi an magana hajjin farko amma yaushe zai ta hajjin kabilun kila an fahimta eh eh amma dama saboda mi saboda hajji wanga wanda zai yi bai da wata matsala ciki babu abin da ya samu ciki tunda ba shi an kai laihi ba ba cike shahai ba wani hajji na fresh kila an fahimta amma wancan abin da sa ba sa su yi waccan hadaya ba duk cikin baci suke duk ya lalacewa ka a sa su kashe kuɗi tunda ba sani ko ba suna da ko bai dawo bai ba ko suna da ko ba su dawo bai ba amma Allah sa ba sun ka dawo to sai haji don goge wancan lahin an fahimta wa yuhillani malam yace kuma in za su shiga aikin haji su yi ihlali su aikin haji min haythu ahalla ahalla bi hajjihi alladhi afsadahu a miƙatin da sun ka ɗauko wancan in wancan bara ta madina sun ka bi da an ka aje su judda sun ka biya ta madina to ko wani haka za su yi su yi ƙoƙari su samu jirgi na ɗaya na biyu na uku zuwa na hudu don kasu ta yi makare a aje su judda su biya ta madina su koma ɗaukowa daidai wannan sawunsu su koma biyo shi in bara madina sun kai to kasu ɗauko yau daga judda su kawai su makara don sun makara an samu matsala an gane ai sannan me to ga ƙarin sai ce wa ya tafarraqani to nan za su rabu ba tun ba raba ba a wanga za su rabu hatta ya qadiya hajjahuma yanzu mun samu bisa ƙari mun samu ciki bisa waɗancan guda shida da mun ka samu Umar bin Khattabi Ali bin Abi Talib Abu Huraira Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Abbas abdullahi ibn amr ibn al-as kan haka mun samu cikin tabi'ina mun samu fatawar sa'id ibn musayyabi ko mun samu dabaqat tabi'ina sai mu ƙara gangarowa dabaqat tabi'u tabi'ina cikin almajirai almajiran su ko malaman mazahibu shin magana ta canzu ko bata canzu ba kala malikun qala malikun yuhdiyani jami'an tan badana قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة إنه يجب عليه الهدي وحج, وحج قابل قال فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي وليس عليه حج قابل جميل. قال مالك yahudiyani kenan ya yi da waccan fata ko dan wani abu da bai hito ba dai sun ya kara yace to in za su fidiya ya din nan da matar da mijin da sun ka sadu tunda aiki da ko ita matar dai tunda ji an ce aikin haji akai ita matan take kenan ko ba haka ba saboda haka ita ma tana aikin haji ko umra shi ma yana aikin haji ko umra shin ya isa mata ya ka ce shi hadiya tun da duk karatun da aka cewa aka yi hadiya hadiya hadiya shi namijin aka cewa mala yace yahudiyani jami'an dukan su za su hadaya sannan kuma badanatan badanatan kowa da tashi kasu haɗe guda su yi gaba ɗaya kowa da tashi taguwa taguwa wannan mi wannan gwari gwari na ƙarin fasara na yi kuma haka yake kuma haka duka malamai suka bada fatawa sai a wuri ɗaya a wuri ɗaya kamar mai abdul muhsin yace yace idan tilasta ta yi da ƙarhin tsiya ko kuma a matsayin mijin tana tilasta ta ta yi to wannan in ya zan mukura hatan tilastawa an ka yi to falaisa alaiha fidiya ita kawai aikin hajji ya lalace an ba kai ta fidiya ba a fahimci wannan amma in babu wani fita in ta ɗau wa'anna shi kenan babu wani abu mun gane wannan ko kamar da muka ambata tsakanin aikin hajji ko ku an cikin aikin hajji da ina zuwa ina muka ci da shigowa ihrami zuwa aijiwa ko to haka yake malik zai kara wata magana mai kama da wannan a duba a gani kala malikun malik yace fi rajulin ga mutunin da waqa bi imra'ati yazo ga matarsa fil hajji a cikin aikin haji ma bainahu wa baina an yadfa min arfata wa yarmil jamrata shi mai waya tsakanin arfa da jihwat jamra haka dai zaka cewa in ka son kai fassara mai yanci wannan abin ya samai tsakanin arfa da jirar jamra yaushe arfa take tara ga wata yaushe jihar jamra yake goma ga wata da safe to ya kwawo ya yi arfa bai jiha ba yayi don wani abu za a faɗa ma yanzu wani abu zai ya hisan ma kenan wanda mun ka ce da ihrami ko ina zuwa a ce har iyaka take sai an yi arfa a a wuce nan ko bayan ya yi arfa ya zo ga iyali ne hukuncin yana nan a kadde zuwa ya mai har zuwa ya je hijamra to wanda ya sadu iyali ne wannan mi a hukunci ala gawar da malan yace innahu yajibu alaihi hadayu wajibi na shi hadaya wa hajjun qabilun da wani haji na baɗi wa hajjun qa ya an qabilin idafa da hajjin shekara mai zuwa haka ya ce. ƙala sai imam ali ce fa in kanat isabatuhu ahlahu in ko ya riga in ko sadda ya zo ma iyalan nasa ba da ramil jamrati bayan ya wa jamra ran goma ga wata ko da sahe ko dama manzo zo sallah sallah hadisi ya tabbata cewa idan kai jiwa to dukan komai ya halatta ga mutum illan nisa'u ko ba haka ba kenan shi aka ce ma at-tahallul asghar da zaran kai jiwa abin da ya rage kila soye da aski da kwanan mina ko kwanakin nan ko kuma tawafil ifada da sauran kwanukan mina 11 ga wata 12 ga wata 13 ga wata duk kana cikin at-tahallul asghar shi ko tahallulul akbaru yoshi yakan sai ka samu in kai dawafil ifada da a cera nan da kai jiwa ka je kai sai sai kai aski ka wuce makka kai dawafil ifada shikenan an samu mi an samu tahallulul akbaru amma in ko jiwa ɗaya kai ba kai dawafil ifada ba to an samu mi an samu at-tahallul asgaru to at-tahallul asgaru yajuzu lahu ko yubahu lahu kullu shay'in illa nisa'u to in bayan ya tahallul asgaru na kenan ya je hikango sannan zo ma iyali me hukunci nan malam ya ce fa in kanat isabatuhu ahlahu ba'da ramil jamrati in samun zuwa iyalinsa da yayi bayan ya je hikan gona fa inna ma alaihi an ya'tamira wa yuhudi to shi kan abin da ya bisa garai sai ya je umra nafila yayi umra ko wannan shekarar ko ya ba'i sai ba ana da ya ta umra wa yahudi sai ya hadayi fidiya kenan amma walaysa alaihi hajju qabilin babu wani aikin hajji na shekarar saboda aikin haji ne bai lalace ba amma mi ya rasa amma gibi rasa na aikin haji mun ci babu babu hadisi marfu na game da wannan kadiya ko nan kiyasi na sun kai hadisi ya tabbata man sallah sallan ya ce idan mutum ya yi sallah ta farilla ko cikin salloli na farilla an ka samu gibi ina aka cika mai da su na na fila aka dubi sai a ɗanɗobo a rinka cahi mai har abin gane ya mike tsaye har abin nan aikin haji ne ko lalata miki tsaye an fahimta na'am saboda haka shi na suka yi unhani da shi nan suka ce me suka ce idan ya yi aikin haji in dai zo ma iyalin ƙabla ramil jamratina aikin haji ya lalace in ba da ramil jamrati wato ba da ta halil asgari akwai aikin haji amma an samu gibi wajen lada to an azama shi umra don ya cika wannan gibi an fahimci wannan to yanzu bari mu komo baya kaɗan sai mu san wane irin saduwa da iyali ka lalata aikin haji ko ba haka ba magibul hashafat dai ko sai an yi inzali ko ko inzali dai ma ko da babu magibul hashafa zai yi ko mubashara tana iya lalata aikin haji ko ta mace kawai yana iya lalata aikin haji kala malikun qala malikun والذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو العمرة التقاء الختانين وإن لم يكن ماء دافق قال ويوجب ذلك أيضا الماء الدافق إذا كان من مباشرة فأما رجل ذكر شيئا حتى خرج منه ماء دافق فلا أرى عليه شيء فلا أرى عليه شيئا ولو أن رجلا قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافك لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا في الحج أو العمرة وهي له في ذلك مطاوعة إلا الهدي وحج قابل إن أصابها في الحج وإن كان أصابها في العمرة فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي قال malikun wallazi يفسد الحج aw alumrata irin abin da ka aikin ka bata aikin haji ko umra na wannan matsalar da mun ce mu ma iyali hatta yajibu alaihi fi zalika alhadayu fi hajji har a ce a mai yanke dabba hadaya ga wannan aikin haji a ce sai ya saki aikin haji awul umrati ko ko in ya zan wannan zo ma iyalin bai faru cikin aikin haji bayan ya tahalluli haluli a a ce azamai umra dama dai hajji da hadaya ko umra da hadaya in kamun tahallul asgaru na kamun goma ga wata to hajji dole ya lalace sai an sake wani in bayan goma ga wata don kara ganewa ni ce haka to umra ɗaya ta to amma irin zoma iyalin da aka magana iltiqa'ul khitanain shine al'auran mace da al'auran namiji su haɗu wannan shine khitan an san kaciya ko khitan mun yi tun wujubul gusuli idan taqal khitanul khitana wajaba al to ne yace ce wal khitanani da ya zan ya zo ga mace ya sa al'aura ta cikin ta wa in lam yakun ma'un dafikun ko da bai fidda mani ba ko babu ma'un ruwa dafiqun mai tunkuɗa juna ko shi ne ai mani ko to ko bai mani ba koda farawa ya tuna amma dai alhali ya sa yayi magibul hashafa shikenan yace kala yace yace amma wayu wayujibu zalika aidan alma'u dafiku kuma yana wajabtar da wannan menene nan shi akkaratu mai dan waye zalika wayu wayujibu zalika yana wajabtar da wannan menene alma'u dafiku ruwan da ka tunkuda su hito ma ma'ana mani idza kana min mubasharati in rungumata zai wajabtar da ni wannan sai ka ta wahala ka koma ga shuru ko ka koma ga fatoyin magabata fatoyin magabata su suka samu ka gane wannan fatoyin magabata sun ce idan saduwa da ita yi ma'ana jima'i da ita ko ba haka ba to wajibi aikin haji ya lalace sannan sannan sai ya yi wannan hadaya ko fidiya amma in runguma ta ɗaya yi ko ba haka ba ko taɓa ta ɗaya yi ko wani abu mai kama da wasa sai ya yi wannan inzali ma'ana mani ya fito masa to shi kenan ba hajji bai lalace ba me wajaba gare shi fidiya fidiya ta wajaba gare shi akwai a fahimta in iltika'ul khitani ne an ka samu hajji ya lalace sai an wani hajji sabo a yi fidiya in ba a samu iltika'ul khitani ne ba in zali an ka samu amma bil mubasharati kawai to fidiya ta wajaba amma mi amma babu masha Allah babu mi babu aikin haji bai lalace ba kamar yadda in ba mu mubashara nazari ɗaya na yi tunane na ɗaya yayi ko kwanta ya mafarki sai ya yi inzali babu ma mubasharar to shi kenan shi babu bakalin aikin haji ya lalace kai ma fidiyat ma babu ta tartibi guda uku iltika'u sakinaini alhafa alaihi alhajju eh iltika'u alkhitalaini ko ministration <laughs> tajawidi nika kenan <laughs> wata jawdi ko sarfa kenan iltika'ul khitanaini alayhi alhajj wal hadayu sannan inzal bidun iltika alayhi alfidyatu dun alhajj sannan amma in akwai mubashara amma inzal bima mubasharatin wal iltika inzal kawai bitafakkuri ko wan nazari shikenan fala shi alayhi illa dai ba so ba an fahimci wannan to mu ci gaba da karatun duk zai bamu wannan shi yasa ce wai yujibu zalika yana wajabtar da wancan menene fidiya aidan kuma alma'u dafu in kana idza kana min mubasharatin yace fa amma rajulun zakara shay'an amma mutumin da ya tuna wani abu hatta kharaja minhu ma'un dafikun har wani ruwa mai tunkuɗa juna ya fito masa amma tunawa yayi zakara an kace sai ni fala mala yake fala alaihi shay'a babu wani abu da a bisa gare babu wani aikin haji sabo babu mi babu hadaya kawai dan nazari na ya ko dan tunani na irin waɗannan abin da sa dole ai musamaha dole ai sauki ko don kwantarolin rayuwa ga wani halin lukka yana da wuya wani baka hama ba musamman kila wata ko wani abu sai ya samu wannan mhm. ya walau anna rajulan da a ce kaddara mutum bala raju imra'atahu ya ya sun ya rungumi matarsa sumbunta qabbala qubla ko to walam yakun min zalika ma'un da an babu wani abu da ya fito shi kuma na uku na hudu kenan na farko iltika'u na biyu khurujul mani bila bi mubasharatin na uku khurujul mani bila mubasharatin na hudu alqiblatu wal mubasharatu bila mani to irin wannan shi ko wannan lam yakun alaihi fil qiblati illa alhadayu. babu komi ga kublar da ya hadaya daya bisa gare hadaya don kusan cikin mahazzatul hajji an ka ce wal jima'u sai an ka ce wa muqaddimatuhu ku diba ga littafin fiqh wa muqaddimatihi da introductions na jima'i shine wasa da kallo da tadi da kaza da kaza to suna cikin mahazurat to in ko kai mahazuratul ihrami alaihi alhadayu an gane hukunci ba sai wani abu ya fito ba a kula sosai ehe walaysa ala al-mar'ati allati yusibuha zawjaha mace da mijinta ya zo gare ta wa hiya muhrimatun tana cikin ihrami miraran so da yawa da sahi zo gare ta wa wa zo gare kwana uku ba kwana uku amma duk aikin hajji guda duk aikin hajji guda to ita babu abinda abisa gareta ta fil haji al umrata ga aikin hajji ga umra kuma wahiya lahu fi zalika mutawi'a in dai a cikin halukan duk ta yi mai biyayya ne ba tilasta ta yi ba to babu abin da abisa gare ta illa alhadai wa hajji kabil hajji guda hadaya guda kakkace an yi kai kila an gane hajji guda tunda duk aikin hajji guda na hukunci ne kamar hukuncin mai azumi ko ba haka ba ɗaya rana ya kare ya ci abinci ya sha ya zo ma iyali ko ba haka ɗaya rana duk rana guda ta duk aikin hajjin dama dai ka fara dai ta ko ce to shikenan da ya kafara ta samu da ya ce to wallahi bai barin sa'in gasta ya gaban za ko ba haka ba bare ya dan more musu to shikenan dai baka kuma azama wani aikin wani azumi baka kuma azama wata kafara gudar dai gudatta in dai dai rana na Allah samu gani wa in kana asaba fil umrati in ya same ta cikin umra ne fa inna alaiha qada'u al umrati allati afsadat wal hadai an gane in kuma umra ne shi ma shikenan wannan umrar ta lalace kuma ita ma hadaya sai ta sake wata hadiya mun fahimta in dai ta yi mai da lokaci yayi ko kuma na ga karatun na gaba na dan dama ni kun ka ce mu shige ko mu tsaya eh a tsaya haka nan ko a ni jama'a sun ka ce to masha Allah <laughs> alhamdulillah akwai zahi ashina yawwa na gane kyale dan tambihi kaɗan zan yi gaba kaɗan cikin rufe musu kula idan mutum na cikin masallaci kai ya hita musa wata doka duk wanda a cikin masallaci in dai ba wani uzuri an san akwai uzuri rashin lahiya ko amma duk wanda a cikin masallaci in ya san hita zai kai ya hita duk wanda a cikin masallaci kai ya hita kai ya shigo an fahimci wannan saboda masu security mu kamar ba su nan ba sun manta kullum ina ta tarbihi ga wannan ko ba haka ba mu kiyaye ga abubuwan da ka tafiya har yanzu ba ga matsalolin ba fa mu kiyaye mutum na cikin jama'a haka tsumut ya tashi ya tahi kar a da wannan dole ya tsaya in mutuwa za ya mutu gaba ɗaya ko ba haka ba masha Allah Allah samu mu gani a tambaya wannan ina jin kila ba tambaya ce ba illa dai dan shawara ya da to kuma shawara kila ba ta yi wa haka jumhur haka ga kowa da kowa na ji kuma bai takamammen bayani ba illa dai abin da ya ce bari karanta in ya san kai ne daga baya na ya samu na ko ta waya ko ta wani abu sai kila a tattauna don ban fahimci abin da yake cewa ba amma da yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ala gafarta malam ina cikin hatsari da kuma tashin hankali don don kuwa shedan yayi mini katutu a zuciyata Allah ga Allah gafarta malan ina neman a taya a taimake ni da addu'a da kuma shawara akan wannan hali da nake ciki to kaga abinda muka yi nan dai muna yi addu'a ko amma shawara ya zama ba da shawara ga abinda ba mu sani ba ina fata aiki da wannan du'an da an ka ce ba da shawara su ya buɗi bayani yawa don shaidan da yawa yake ko ba haka ba kuma bala'ukan shidan musubbin shidan yanayin menene ba mu san wani bangare ka magana ba ko eh ya dace yana cikin hatsari da tashin hankali daga shidan shidan ya mai tutu ba mu san menene ba wannan tunda yana yiwa bai ya faɗi cikin al'umma in ya yadda ajiya yana ya samu na sai mu tattauna in kuma addu'a dai ka bukata ubangiji Allah shi yaye masa matsalolinsa Allah shi masa kan da garke daga shidan kowa na fama da shidan to amma shi har da ya koka kila wani abu na musamman Allah shi masa magani kwarai da gaske wannan yana tambaya ce assalamu alaikum malam shin ko na samu in dawo gida sai ce in bracket wato mina can aikin hajji na ah, ya ce ko na samu in dawo gida wato mina ran goma ga wata bayan na yi ah, jihar jamra in sa kayan gida in jinkirta da wafin ifada sai mun dawo makka bayan ayu bayan ayyamu tashriqi amun ah, gane ayyamu tashriqi ko shin ko na samu kwarai da gaske ka samu yana halatta wannan in ka haka nan wala haraj amma dai manzo sallallahu alaihi wasallam ran nan yayi ran goma ga wata yayi to in ya samu an fi sun ayi goma ga wata in wasu abubuwa sun shiga hankalinka ko wasu matsaloli ko ko haka ko cinkoso ko ko abin kai bai dai saboda haka kaɗan abin da ka samuwa nan mina na da kai jiwa kaɗai sai sai kaɗan yankanka shikenan ka zauɗe ma jama'a kila mutum na wanda bai jimirin wani gomosu saboda haka ran sha ɗaya ga wata ya koma mina ya jihuwa sha biyu ga wata sha uku ga wata ya gama to ya samu ya dawo sadda zai dawo wato Allah da iko ne kadiyar ga yau na ƙara karatun ta heda wa da ka tsammani ban taɓa karatun jinkirta ifada ba da yawa kamar yau sai kuma ga ta shi yasa abin mahanijar in tambaye kamar dai na san za a yi tambaya sabu kai abdul muhsin yana cewa kai ko da jinkirta ifada kai har ran da za ku bar gari ran da za ka bar makka ran nan ka taho yace ga makka ga dawaful ifada ga dawaful qudumi afwan gyara ne ga dawaful ifada ga dawaful wada'i yace ko kai dawafil ifada ka gama ka koma kai dawafil wada'i in ana barin ka kuma akwai lokaci ko ko kai dawafin ka na ifada kai niyya niyyar ifada da wada'i ya halatta yace kai ko kai dawafil ifada ka ya isan ma ko ba kai wada'i ba dama ai ba wani abu na ba sun aka yi dai an ya kuna akhira ahadihim bil abu na ƙarshe duk cikin makka da zaka bari ɗaki saboda haka jaza ya halatta haka fatawar lajnatu da'ima lil ifta'i wa bihufir ilmi haka ta bada fatawa haka ibnu baz ya bada fatawa haka usaimi ya bada fatawa ya halatta a jinkirta aikin hadi har zuwa dai kan da ka ga makka ban makka abin da ya ba a yi ka tai ka dawo ko ba haka ba shi kan da gangan ka tai ka dawo shi abba a yarda da shi amma shi ma akwai hukuncin wanda ya mance da ifaza sai da kai garin su ya tuna dawafil ifaza kuma za mu karanta cikin wadda saboda haka mun bari shi wadda ya magana amma dai tambayar mai tambaya na cewa ko ya samu ya koma mina ya yi zama nai ya bari sai ayyamu tashriki sun wuce ya dawo da wafil ifaza ta ya samu ya samu ita fata wallata da'ima abinda muka faɗa da Allah shi ba mu ladarsa abinda muka yi kuskure Allah shi ya muna subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik